بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدي وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أمري وعجلت إليك ربي لترضي قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسي إلى قومه ربان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بمحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم تبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنفدتها فنبتها وكذلك سولت لي نفسي إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ونجد له جرم الله سبحانه وتعالى من قوى من قومي wanda ya kama wannan yammaci na goma da watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya tara mu cikin wannan masallaci da tara albarka masjidul Ansar domin gudanar da tafsirin Alqur'ani mai girma kamar da muka saba Allah subhanahu wataala ya dace da mu bayani akan bazo Isra'ila da annabi Musa alaihi salam da sa da fir'auna mun yi bayani na ƙarshe akan cewa annabi Musa alaihi ya yi wa Fir'auna wa'azi da mutanensa ya tunatar da su ni'imomi masu yawa da Allah madaukakin sarki ya musu daga ƙarshe ya ce musu kudu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkakan ababen da muka azuta ku wala kafara fihi kar ku yi azarbaɗi ciki sai ya hilla alaikum ghadabi sai sai mushina ya sauka a kanku waman yahlil alaihi ghadabi faqad sawa duk wanda fushin Allah ya sauka a kansa to lalle wannan ya halaka Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan wa inni la ghaffar yace lalle shi Allah madaukakin sarki mai yawan gafara amma liman taba ga wanda ya tuba wa amana yayi imani da Allah wa amila salihan ya aikata ayyuka da kwarai thumma tada sannan ya nemi shiya kuma Allah shiriya da shi saboda haka duk mutumin da ya nema wa kansa tuba Allah zai taimaka masa Allah zai gafarta masa amma duk mutumin da yake aikata laifuka kullum babu ruwansa da tuba to wannan babu babu ruwan Allah ce sai ka nema sai Allah ya maka wallazina tadaw da huda Waɗanda suka nemi shiriya su Allah yake karawa shiriya wanda bai nemi shiriya ba Allah bai ba ba shi wannan shine kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowanne daga cikin mu ana sauƙaƙa masa hanya ne domin abin da aka halitta shi da Musa wani an halitta shi domin aljanna wani an halitta shi domin wuta wanda aka halitta shi domin aljanna zai yi ta ayyuka na kware Allah yana sauƙaƙa masa idan ya zaɓi aiki na kware din sai Allah taimaka masa sai ya shiga aljanna wanda kuma ya zaɓi wuta kuma wanda aka halitta shi domin wuta to zai aikata laifinsa da zaɓinsa Allah kuma sai ya sauƙaƙa masa hanyar zuwa wuta shine kullun muyassarun لما خلق له فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ونشينا في الجنة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ونسول أولاد كنا ممكن أن يمشي الله يتيم مكانك إن كان أن يعيش الله كما يتيم مكانك في قلوبهم مرض فزادهم الله نارا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم wannan ita ce ka'idar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nemi tuba sai Allah ya gafarta masa wanda ya watsi da tuba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya taimaka masa a rashin tuba sai ya tafiya shi da wata Allah ya shi na وما أعجلك عن قومك يا موسى Allah ya ce wa ma ajalaka an qaulika ya Musa me ya gaggautar da kai daga barin mutanenka ya kai annabi Musa wannan wani labari ne da zaman kansa annabi Musa Alayhi Salaam, ba ya tsallako teku ya dawo da mutanensa da abin nan tsallakin teku ba suna gwada a yadda muka yi karatu a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya musa alƙawari zai ba su mutane amma sai bayan kwana talatin annabi musa alaihi salam ya kuskure aka kara masa kwana goma ma mai kato rabbihi arba'ina laila sai zan tu kwana arba'in. to a cikin wannan lokaci wa'adin na cika annabi musa alaihi salam ya yi sa ina ya tafi ya tafi tuni sai na inda ya alƙawari da Allah wane ne tare da banu Isra'ila sai ya sanya ɗan uwansa annabi Haruna alaihi salam da zanto wakilinsa tare da mutanensu kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala li akhihi Harun akhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin sai ce da ɗan uwansa Haruna akhlufni fi qawli ka mai gurbi na cikin mutane ka zanto wakili na a cikin banu isra'ila wa aslih amma kai gyara wala tattabi sabila mufsidin kar ka yarda ka bi tafarkin mafarkata Wa yi masa kenan sai ka ba hanyar sai Allah madaukin sarki lokacin da ya ce annabi Musa alaihi salatu ya same shi a can ya ce ya same shi ne tare da mutanen sabbin Isra'ila mun ba wai shi kaɗai ya tsoro ba amma annabi Musa alaihi salam da zai tafi sai tafi shi kaɗai. amma ya ce da ɗan uwansa Haruna idan suka kammala abubuwa da suke yi ya taho tare da su su zo su rikice shi a can shin da sai annabi Musa ya saka yin sarto da sai na inda aka yi alƙawari sai Allah ya gashi shi kaɗai. shi ne ya tambaye shi wa ma'a a jalaka an ka ya musa kai musa me ya gaggautar da kai ga barin mutane ka baya me saba ka taure su ya musa asan Allah har aka yi asa ya kira su ba wani annabi wanda Allah ya kira sunan sunan shi ka tsau ba ya musa ya isa inni mutawaffika ko ya ibrahima ya yahya ha da sunan dukkan banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah shi ba za ka taɓa samu a ƙur'ani ya Musa ba balantana kuma ka ya Muhammad ba balantana kuma ka samu a sunna sunan Muhammad ya zo cikin alƙur'ani da girma sau hudu na biyar shi ne Ahmad dukkan su babu ya a cikin habar kawai aka kawo shi وما محمد وما محمد إلا رسول خرج من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم هذا باب يعني آل عمران في أحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم في محمد محمد الله في محمد وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم في فتح Muhammadun Rasulullah wannan sune guda na biyar shi shine Ahmad wa mubashiran da rasulun ya ce min ba'di ismu Ahmad babu ya kwata kwata saboda girma ba. Allah ya ce wa ma a a'jalaka an qawlika ya Musa me ya gaggautar da kai gaba da mutanenka a baya ya kai Musa sallallahu alaihi wasallam qala قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضي الله أكبر النبي موسى عليه السلام قس يا ولدي سبيل الله عليك يا موسى وانا كما لم تفسير سنتي يا ابوي سبيل الله عليك يا موسى كما تنبيه تزلجي me yasa nake ka taho da mutanen ka ka taho kai kadai saboda haka nan gurin annabi Musa alaihi salatu wa ba da amsar tambayar da aka masa al-imam ash-shaykhin rahimahullah ta'ala cikin tafsirin sa abu bayani yayi wannan bayani cewar annabi Musa alaihi salam wannan amsar da ya bayar bayan biyu ne ko ya zanto ya tsorata fiye da kima ya ba da wata amsa daban don irin kwarjini da haima da yake ji ta ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kasa ba shi amsa daidai ko kuma ya zanto a ya ba da uzuri amma uzuri ba mai gamsarwa ba kala شخص النبي موسى عليه الصلاة والسلام هم ula'i ala أثري ku ji tambayar da ake masa me yasa ka taho kai gaugawa kai kadai ku ji amsar hum ula'i ala asai su waɗannan mutanen nawa ala asai suna nan suna gide ma'ana sun kusan tahowa tsakanina da su babu rata da yawa eh, na yi gaugawa ɗin da gaske amma su suna nan suna suna tabi an gane ko to amma shi kaɗai ya zo yace wa ajirtu ilayka rabbi in rabba ya Allah na yi gaugawa da zuwa gare ka domin ka yarda ina neman yardar ka ya Allah amma har yanzu me yasa ya bar mutanensa a baya babu amsu nan za ka gane cewa Allah Allah ne annabin Allah kuma annabin Allah za su taba zuwa daidai da ma akwai irin darajar da annabin Allah zai samu a duniya ya zanto ya yi daidai da Allah? Tunan ya kamata mai hankali musulmin Najeriya. Musamman ‘yan uwan musufai. Mutum za ka same shi, shi ba ya yi ba, amma yana da kishin addini, yana da kishin annabinsa da iya gwargwado, amma akwai jahilci. wajen kokarin girmama annabinsa sai ka ya kai shi inda bai dace ya kai shi wannan idan kana jin guraren taruwar su da yawa da irin yadda suke bayani akan manzon Allah idan suka soma bayani akan manzon Allah kaman babu Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana rinci shi dukkan su bayin sa dukkan annabawan Allah da manzanni bayin shi ne shine Allah su shine mahaliccin su Ba ya son a daidaita shi da su kuma yana kwaban su a haka yanzu ko irin wannan dangar da yake wa annabin sa kasan annabin ga yadda yake a gaban shi aiko irin wannan tambayar yana wa annabi sa alaihi salam amma gobe kiya yanzu kiristoci suna nan suna bautata wa annabi Isa suna cewa Jesus is God suna bautata wa mahaifiyarsa wa'ansu daga cikinsu suna bautata wa mahaifiyarsa me gobe kiyama Allah zai ci ya Isa da tsawo. ya kai Isa a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah kai da kace da mabiyanka shirike ka da kai da mahaifiyarka alloli ko ma bayan Allah ku ji amsa cikin tawazu'i irin wannan tsawa da ake masa subhanak sarki ya tabbata a gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq haba abinda bani da haƙƙi ina ne ina Allah ina ne ina cewa wai shi Allah ke Allah ka sani in kunta qultu faqad alimta idan har na faɗa kai ka sani ta'lamu ma fi nafsi ka san duk abin da yake cikin rai wala ta'lamu ma fi nafsi ba san komai game da kai ba wannan ne ke nuna maka yana nuna maka cewa annaban Allah da manzanni ba ki bayawansu idan ana cewa Allah malam kwantar da kansu suke hmm. shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yace la tafturuni kama aqrat an-nasara ibn maryam inma ana abdullahi wa rasuluhu faqulu abdullahi wa rasuluhu yace karku dauka kane ku kai ni matsayin da ban kai ba yadda nasara suka yi wa isa ɗan maryam ita ni bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ku ce ni ku ce ni ne bawan Allah da manzon Allah kuma shi yasa babu wani annabin Allah da yake kyabar a shi bawan Allah ne wallahi dukkan su suna ji suna ji ka ce musu su bayan Allah ne suna ji da haka suna ganin ɗaukaka ce ka so su bayan Allah subhanallazi asra bi abdihi maqamut tashrif bi abdihi da bawansa lan yastankifa al masihu an yakuna abdan lillahi wala al-mala'ikatu muqarrabun shi kansa al masihu Jesus din baya kabar a cikin shi bawan Allah yana ganin abin alfahari ne zan bawan Allah saboda haka haka mata a ce mutane su san mamaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su san mamaye Allah kar ku kace kai shi inda bai dace ba yau yau nan nan safi na ga wani clip na wani matashi matashi da yadda shi ina jin bai wuci da dan shekara 20 zuwa 25 nan ba amma Allah ya masa baiwa ta magana ya dan yi karatu akwai dan larabci kadan kadan dai haka Allah ya masa baiwa ta magana malam yana magana akan matsayi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahiri akwai alamun kishi tare da shi amma kuma akwai jahilci babba yake bayani akan lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake sidratul a kan sama suna zuwa tare da mala'ika mala'ika ya ce shi jibiru da ya ce shi ba zai iya wuce don gurin ba sidratul muntaha sai dai kai ka tafi manzala sallallahu alaihi wasallam yake ana kwabe takalmi shi bai kwabe takalmi ba wasu abubuwa irin wannan karerayi wanda ba za ka taba samun su a wani hadisi ba sai dai ka same su a karerayi ne irin na isra'iliya kuma jama'a mai hankali kwarai da gaske hatta wajen karatun tafsiri wasu tafsirin za ka ɗauka ka ga isra'iliya birjin a ciki kamata yanzu muna duniya ne da tashi ilimi jama'a hmm. kana da wannan wayar a hannunka ko browsing kai me matsayin wannan hadisi kafin ka fito cikin jama'a zai nuna maka wannan hadisi da'ifi ne wannan mawdu'i ne wannan isra'iliyat ne ba daidai bane mai tafsiri ko mai wa'azi ya fito cikin jama'a ka ɗebo ma habba wa dabba ka zo ka watsa mutane haka kawai shi kenan mana sai an tashi wallahi kuna ganin mu kafin mu tafsiri malam duk kufa bin gaye wallahi watakila wani lokacin ka yi bincike na awa uku hudu kafin ka zo ka ba da karatu na awa ɗaya saboda ka tabbatar ka tace abin da ya dace ka bai wa mutane wannan ne abin da ya waje ba to saboda haka wannan saurayin haka ya tsaka manzara sallallahu alaihi wasallam mutane kuma suna masa kabbar wanda ubangiji Allah subhanahu ta'ala sai ya kishi da wani Allah ya samu dace annabi Musa alaihi salam yace qala yace hum ulai ala asri yace su wa'annan bayan Allah mutane na suna nan biye da ni suna nan bisa sabuna wa ajiltu ilayka rabbi litarda amma ni na yi gaugawa zuwa gare ka ya mahalicci na domin ka yarda da ni qala قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين Allah ya ce fa inna lallai mu qad fatanna qaumaka min ba'd to mun fata jini mutanen ka bayan mun jefa musu mutuna a bayan ka wataƙila don wannan laifin kawukawa da annabi Musa ya yi shi ne Allah ya jarabci mutanensa wata fitina ce fitinar bautar bautar malaki karamar sa da aka kera daga gwal banu isra'ila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un banu isra'ila fa na farko suna da annabi na biyu fir'auna ya so ya gama da su annabi musa alaihi salatu ya tsallaka kogi da su ya tsallaka teku da su wannan nema ce ba ko ba nema ba na uku wannan marakin da suke bautatawa a idonsu a idonsu aka kera aka ɗau guduma ana mata masa don ya setu ya ɗauki shaidu a idonsu aka yi wannan Allan da ya tsaga musu wannan tekun sun san shi amma wannan abin da aka mata masa guduma a idonsu wai sai suka zo suna fifita shi abu na hudu ba su tsaya a nan ba fa sai suka ce Allah su bani fa qalu hadha ilahu Musa fa nasi kai na biyar sai suka ce ba Allah ba kawai ba shi ma Musa Allah shi da wannan ya je ya dawo ya bauta masa a zan bani Isra'ila iya ce na magana mutunci taurin kai ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ce fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika haqiqa mun fitina mutanen ka bayan ka kuma Allah subhanahu wa ta'ala aka yake fitar mutane in hiya illa fitnatu fa tudillu biha man tasha wannan ba komai ba ba komai bane face fitinar ka wanda take batar da wanda take dama da ita wannan fitinar Allah madaukakin sarki ya ambace ta a wata aya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعد ni alƙawari da annabi Musa ya kwana arba'in ya zo karɓan wahayi kafin ya dawo kun so mabotan ɗan mai wa antum zalimuna yayin kuka yayin da kuka kasance mutane azzalimi yace wa aballahum as-sabiri sai sabiri ya fatar da su wane ne samiri samiri ainihin sunansa musa ibn zafar as-samiri wasu malaman tafsiri sun ce sunansa haruna musa ibn zafar as-samiri wannan mutumin wasu malamai sun ce daga bari isra'ila wasu kuma sun ce a ba daga bari isra'ila yake ba amma iya daga cikin waɗanda suka yi imani tare da annabi Musa suka yarda da shi aka tsallaka teku tare da su abin da ya faru shi shine annabi Musa alaihi salam a lokacin da suka baro garin Misra za su je gurin teku suna tare da mata matan sai suka yi aron gwalagwalai na ado sarka wuya ne a'a zobe ne a'a ɗan kunne ne a'a warwaro ne kuma duka zinari sun ara domin zuwa jiki inda za su idan jiki ya kama su wannan ibn kathir ya ya amince wannan cikin tafsirinsa a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya tsallaka teku tare da su sai ya zamana an dilmiyar da fir'auna da mutanensa to batun aro da suka yi su mayar da shi kuma yanzu ya gagara sai an suka fara tunanin ai wannan ganima ne an gane ko an kashe makiyarsu yanzu wannan gwalagwalai da suka ala ya zama ganima annabi musa ya riga ta tsori sai na suna tare da annabi haruna alaihi salam annabi haruna sai musu wa'azi ta a'a ba ganima ne in ma galima ne ko kun san cewa ku ba kwacin ganima mu da kawai aka halarta ta ba. sauran al'ummomi bakin ya ba halarta musu ganima ba duk abin da aka samu a yaki ana tara shi ne a sa wuta ko kuma wuta ta zo ta ci wannan abin da kone kurmus amma mu an halarta mana iya daga cikin khususiyat annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan annabi annabi haruna alaihi salam sai ya haƙa da yake kowa ya zo ya jefa nasa gwardan a ci suka dinga jefa suka dinga jefa ya taru da yawa shikenan sai aka sa wuta aka kone aka kona wannan gwalagwalar sai suka narke da suka narke shi kenan sai aka bar gurin ana ganin an gama babu matsala a sai shi musa a samiri iya da wata muguwar manufa a cikinsa lokacin da mala'ikar jibril alaihi salam ya zo daukar annabi musa zuwa turi saina ya ɗebi ƙasar inda mala'ika jibril alaihi salam ya taka bai ga gurin kamar gurin yana numfashi wasu malaman tafsiri suka ce inda ya taka din akwai ma tsirai da suka taso suka tsoro take a gurin dan irin rayuwar gurin sai ya ɗebi ƙasar gurin sai ya je ya sami wannan gwalagwalar da aka kona aka kona aka narka sai ya bubbuga su ya mayar da su shek na karamar sa maraki daga nan sai ya zuba masa wannan wannan ƙasa sai ga ɗakwararri yana kuka kamar sa an gane ko an ce idan iska ta shiga ta duburar sai ta fita ta bakin sai ka ji wani sauci wani kara ya fito shi da sai yin zuwa aji ya kira mutanen da Musa ba gida yace haza ilahukum wa ilahu Musa wannan shine Allah ku ne Allah da Musa yanzu nuna Isra'ila ya kamata su saurari wannan mutumin wannan mutumin shi ya tsallaka da suke ku. wannan mutumin shi ya musu alkawarin za a karɓi a taura na rayuwarsu shi mutumin ba kowa ba ne face fitinanni to wannan kissar Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ta cikin suratul a'raf inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا lokacin da annabi musa alaihi salatu ya koma ga mutanensa a cikin fushi da bakin ciki fara sai ya ce bisa ba khalaqtumuni min ba'di yace tir da wannan wakilci da kuka yi min a bayana wa alqal alwaha haka ne ko na'am a'ajiltum amra rabbikum shin kuna gaugawa ga lamarin ubangiji ku ne wa alqal alwaha annabi musa alaihi salam da tsananin fushi sai ya zubar da allanan da aka bashi ya ji karɓar allo ne ya ji karɓar littafi shi kun san littafin su al'ummomi da suka gabata ba irin namu bane ka tokan ake ba su lokaci guda mu namu ne kawai aka rarraba mana cikin shekaru ashirin da uku Allah ya cikin suratul furqan wa qala alladhina kafaru lawla nusila alaihim alquran جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه تفصيلا kafirai sun ce me yasa ne ba a saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ka to kan ma lokaci guda da kayanka ya karbai tafi ba kamar yadda aka yi wa sauran annabawa ba Allah ce kazalik haka muka yi wa sauran annabawa ka to kan aka ba amma kai mun rarrabe maka lino sabbita bihi fu'adaka domin mu tabbatar maka da zuciyarka duk lokacin da kafirai suka tayar maka da hankali sai mu saukar maka aya ku kwantar maka da hankali wannan shi ne tasbitul fu'ad akwai sauran hikimomin daban da yawa daga cikin alqur'ani mai girma akwai tambayoyi da yawa ce yasalunaka anil ahilla a lokacin aka yi tambaya a lokacin aka bada amsa yasalunaka anil khamr wal maisir lokacin aka tambaya a lokacin aka bada amsa yas'alunaka 'ani ash-shahr al-haram al-qital fi a lokacin aka yi tambaya a lokacin aka ba da amsa wa yas'alunaka 'ani al-mahir haka yas'alunaka 'ani as-sa'ati ayyana mursaha haka yas'alunaka madha yunfiqun haka irin wannan tambayoyi na lokuta daban-daban idan aka dunkula mana al alkur'ani aka ba mai yau yaushe za a ba da damar tambaya muna fahimta jama'a saboda haka annabi Musa alaihi salam ya tabbata an ba shi littafi ad-daura an ba shi allo Allah ya ce wa katamna lahu bil alwah min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fa khudha bi quwwa wa amur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin mun rubuta masa cikin allansa wa'azi kala kala daban-daban sannan kuma tsari na rayuwa daban-daban da Isra'ila muka ce da shi ka rike shi kam kai aiki da shi ka baiwa mutanen ka su aikin shi gamshi aiki shi to lokacin da annabi musa alaihi salatu ya zo ya tarar da wannan yanayin na bautan dan maraki sai ya fusata shi da Allah ya ce wa alqal alwaha dama shi mai yawan fushi ne sai ya yarda annabsa wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi a cikin suratul taha ya ma rike gashin kansa da hannun damansa gashin gemunsa da hannun hagunsa ya haɗa su yana jijjiga ɗan uwansa amma annabi musa ba wasa ya ma yasa bai kai kuma ba me yasa ya bari ana mutar dan baraki ba ya sanya shi khalifa wakili a bayan ba Allah tattabi ani afa ta amin to har zuwa dai karshen wannan aya faraja musa ila qaumihi rabbana asfara kana babu عفوا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري تسمى haka kafin annabi Musa alaihi salam ya dawo samiri ya sami dama ya ɓatar da ainihin mutanen annabi Musa alaihi salam a maimakon bautar Allah shi kadai sun koma bautar dan malaki sai annabi Musa alaihi salam ya dawo فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي Allah yake faraja Musa ila qawmihi rabban asfa annabi Musa alayhi salam sai ya dawo ya samu mutanansa cikin fushi asifa cikin bakin ciki asifar anan ba ana nufin eh, ana nufin abin mamaki ba ba ta asuf bane asifan ana nufin bakin ciki da damuwa amma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce fa lamma asafunan taqamna minhum fa aghraqnahum bisfa'i a lokacin da suka bata da rai suka saba bakin ciki suka saba da damuwa in ji Allah in taqabna minhum sai muka musu intiqami sai muka dilmiyar da su cikin ruwa baki daya saboda haka fa nazara raja fa raja Musa ila qawlihi rabbana asifa annabi Musa alaihi salam ya koma ga mutanen sa cikin fushi mai tsanani cikin bakin ciki kuma yana zuwa din kamar da wasu ayoyi suka tabbatar sai ya yarda Allah sai ya kama gashin ɗan uwansa gashin kansa da gemunsa yana ta a nan malamai suka ce laysa al-khabaru kal mu'ayyana annabi Musa alaihi salam Allah ya gaya masa tun daga can turi sai na cewar fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika ya sani kuma tun daga can yake cikin bakin ciki amma da yarda Allah sa an gane ko bai nuna wannan fushin a zahiri ba sai da ya zo ya ga abin karara kamar da hausawa suke cewa gani ya kori abin da ya ji a can ya yarda da Allah maganar Allah gaskiya ce amma kuma bai yi reaction ba sai da ya dawo ya gani karara da idansa shi hankali sai ya tashi nan akwai darasi ne duk mutumin da yake musulmi idan aka taka dokar Allah ya kamata hankalin ya tashi duk mutumin da yake musulmi idan akwai sauran imani cikin zuciyarka idan zuciyar ba ta rashin lafiya zuciyar ba ta mutu ba aka taba dokar Allah ana takawa kana gani kaga mutane suna zuwa gudun boka kaga mutane suna tsari kaga mutane suna shirka kaga mutane suna dogaro da wani abu ba Allah ba kaga mata suna fita tsirara mata suna fita babu hijabi mai kyau duk wani abin da yake Allah baya so idan ka gani hankalin ka tashi wannan shine alamar imani ka idan har ka zo ka gani ka saba an gane ko kullun kana zama cikin kasuwa kana da kasuwanni kowace ɗaya ya zo su tsaya a gaban ka mai cin gileji mai a sikiti a sama duka su tsaya sai kawai sai ya zama jiki a gurinka mana akwai damuwa ma Allah kuwa akwai damuwa kwarai da gaske alamar zuciyar tana rashin lafiya alamar zuciyar ta kusa mutuwa idan zuciyar tana da rayuwa to nan dole zuciyar ta mutu Allah baya so wannan ko da baka iya kai magana da bakinka me yasa kike haka ba me yasa kai wannan ba malam ta ki abin a cikin zuciyar ta shine Allah iman kamar da hadisi Abu Sa'id al-Khudri ya zo shi sai Muslim man ra'a minkum munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان idan ka kasa inkari da zuciyarka to yi ce a ai baya wannan kuma ba habbatu khardal ko da daidai kwafayar komayya ne na imani ba ba cikin zuciyarka zuciyar ta mutu ba rayuwa kuma jama'a halin da muke ciki ba wani ma ba kasuwar yaje ba wani ba jami'a ya je kafin ya ga sharri ba malam waya nan ta hannunsa yanzu ga shi cikin azumi da azumin nan jama'a ya kamata kowa ya aji wayarsa in dai ba bincike za ka yi da waya ba irin wannan browsing wai tiktok eh wai tiktok ko facebook da sauransu babu wani binciken da za ka yi na ilimi malam ta aji waya wallahi sai ya ta maka zuwa gida don za ka ga abin da babu kyau zai kashe ma zuciya kuma za ka samu laifi a wurin amarsu wani ma da yake cewa wallabi na la ya shahaduna su daga cikin siffofin mu'minai ba sa shaidan zar ma'ana ba sa kallon ƙarya ma'ana tiktok ba zur ne 90% na tiktok zur ne gaba daga kaga abin da zai baka dariya wai sai a tara maka abin da zai baka dariya wai nan da musulmi yake samun nishadansa jama'a mun san hukuncin comedy a musulunci hukuncin comedy ka ba da dariya a yi dariya kuma da ƙarya abinda za ka ba da dariya da shi ɗin bai faru ma ƙarya ne ka shirya kai dai kana son a yi dariya kawai akwai hadisi a kansa comedy <clears throat> akwai hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wailul liman haddasa alqauma ليضحك ويل لمن حدث حديثا ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له أو كما قال صلى الله عليه وسلم فر ويل وادي في جهنم wani guri da a cikin wutar jahannama manzo Allah ya ce ya tabbata ga duk mutumin da zai zauna ya kirkiri labarai na ƙarya domin ya biwa mutane dariya wailun lahu thumma wailun lahu wutar daga jihar jahannama ta tabbata a gare shi ta kuma tabbata a gare shi mana in kana son entertainment dauki alqur'ani mai girma ka karanta kana ƙoƙarin fahimtar sa mana daɗi za ka ci imanin ka zai dinga ƙaruwa. da saboda haka wannan dukkan surni idan ka ji zuciyarka ba ta motsawa idan ana barna kuma kasancewa zuciyar akwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi cikin sahih muslim hadisi Aisha radiyallahu anha dogon hadisi ne take cewa karshe illa an yuntahaka shay'un min hurmati Allah fa yantaqima lillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kai masa ba damuwa ka cutar da shi ba goci amma ka saba dokar Allah subhanahu wa ta'ala zaka ga da amsa annabi Musa alaihi salam ya koma ga mutanansa da aziman qala sai yace ya qaumi ya ku mutane na alan ya'idukum rabbukum wa'dan hasana shin ku bai muku alkawari alkawari mai kyau ba ba ya ce zai ba ku a taura ba ba ya ce ku biyo ni mu je mu karba a taura ba ni na tafi na ce haruna ya ɗebo ku biyo ni ba a fasada alaikum al'ahdu wannan alkawarin ya muku tsawo ne ku kasu hakuri am aradtum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum malama suka ce am bi ma'ana bal lil idrar bal aradtum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum shi kai abinda kuke so kawai fushin ubangiji ne kuke so fushin Allah subhanahu wataala kuke so ya tabbata a kanku fa akhlaftum mawa'id sai kuka saba kawai maimakon ku bautawa Allah sai kuka koma bautan bayansu ولا قدر من لازم بس وصلى الله على نبينا الكريم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين